قال العلامة محمود الشكري العلوسي رحمه الله أقول وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض الجنة كسر الجنة بيضاء عرصتها أكرت أكيتها suhurul kafu duwatsu ne amma na kafu baya narkewa tunda kafur na narkewa tunda shi wancan dutse ne yana ƙanshin kafur amma kuma baya narkewa wa kada ahada bil miski an kewaye kafan da ƙanshin miski misalla kusbanin ramli miski ma ba ma ƙanshin ba kwacin tarin rairayi za a ga miskin gashi nan kamar yadda iska ke tara rairayi to haka fihi anharun A aljanna na akwai wani rafi Ga mamme. Fashtama'a fiha ahlul janna. Ƴan aljanna sun yi haɗaka a kansa a danahum wa'ahirhu. Ƙaramin cikinsu da ƙarshen su, fayyata arafuna suna fahimtar juna fayyaba AsalahuRihu na rahmati. Kinan nan taro fayyastami ufiya, a ne wannan rafin a nan ake taro. Akan yi taro a wurin. wannan rafin na aljanna akan yi taro fa fa yastami'u fiha ahlul jannati adanahum naqusa wa akhiruhum ta na ƙarshe fa ya na nan za a je a san juna ya eh, kara kamar da karatun safi a ta wajen ina ta wajen daban-daban kaga can wancan professor wancan doctor wancan ibtida'i wancan sanawi wancan digiri ɗaya wancan lisans wancan ba ma ruwan shi bai je wata makaranta ba ba zai su wancan kaza wancan wannan ɗan kasuwa wancan soja wancan waye wanda aka ga an haɗu kowa da kowa Prof ya zo ya zauna bai kallon wancan dan ibtida'i ne dan ibtida'i ya zo ya zauna ya raina wani duka an haɗu aure ga tsofaffi ga yara har jingiri jinjiri yau ne kaɗai ba a samu baƙo ba ko ba mu samu baƙon jinjiri ba wani lokaci da ta za ga ya kunno kai ko ta kunno kai ita ma a mata rijista bayan tana da babbar musulma ce ita to ma za ta mata rijista yan masallaci ce a mata du'a da sauransa to wannan rafi haka za a taru kowa da kowa na koli da na tsakiya da na kafa na nesa da na kosa duk za a ji a haɗu a wurin akhirun fa ya ta'arafu na nan za a san juna kai a ina kake ce ni kaza kaza kaza ga mutane biyu dama ana taɓa na ni da ka kallo ni na fa? shi ma idan go ya tashi ma idan a <laughs> ya ya ke ba ma idan ya fa ta'arafuna ana maganan wannan aljanna za ku rufe ido to kaga yanzu da za ce mai aka ce ba su ba sai da su kama farko farkon su kama bandan bandan fa ta'arafuna fa yab'athu Allahu rihal rahmati in an taro ana ta tambayan juna ai kaza kaza kaza ai mu kaza kaza mu daga kinkinau muke me kuma kinkinau ce wani gari ne sunan anguwa ne wani yan shekara hijiran annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da da wani yan ƙarni sha biyar zai fi mana sauƙi ko mu ce ƙarni sha biyar ba sha hudu ba sha hudu ta ƙare sai dai mun bullo daga sha hudu mu ne yan ƙarni sha biyar kaji kaji kaji kaji ɗau a Najeriya yi kuma me Najeriya ai kaza kaza kaza ana abokai ana ta hirar da juna to nan ne lokacin nan ne wurin hira ba nan duniya ba ko ya ba su Allah riha rahmati ana nan sai Allah ya turo da wata iskar rahama fatahiju alaihim sai ta buga ta kansu ريح المسك وهي فتهيج عليهم ريح rajulu sai الرجل ya dawo gida anin ila زوجته kaga nan an tafi da ita kamar dai yadda aka san musulmi matansa na gida sai dai zai fita taron shin shin ko za a je da matan duniya wancan matan horul ina ya kaga da masu zo duniya ba Ya yi su su bambanta ba da wurin anan su a fita da su amma aka dawo wa da dada husunan wa taiban wanda suka halarci taron sun ƙara kyau sun daɗa ƙanshi fatakolo laƙad kharashtu karashta indi ka fita daga wurina wa ana bika mu'ujabatun, ina mamakin kyan da Allah ya maka wa ana bika al'ana amma sai ga ka yanzu a shattu e ijaba ka canza ka zama wani abu hmm. Me? Hmm? Harasta aka ce. Na kana mai harastu wanda aka zo da shi daga birnin gwari. Fan dogari ko? Larabawan fan dogari ne haka suke karantawa. Daga da harastu in indi. Hmm? Shi ne haka larabawan fan dogari. da laraban zango haka suke karantawa a ku kaɗai ne kaga na ga harashta ko na gado ne tsoho ai babu tsoho baya da shi ma الآن أشد إجابة روى الإمام أحمد قال حدثنا أبو النضر وأبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد الطائي قال حدثنا أبو الم... أبو أبو, ال... آه، أبو المدلتي مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقب قلوبنا إذا من زكاة مو kalla gwaigwaito. Tsoro ka kama mu, son Allah, son lahira, wata zuciya wani ƙarfi yakan same mu na addini. Wa kunna min ahlil akhirah ba ɗaya mun koma mutanen lahira, lahira kawai muke nema. Wa idza ƙanaka idan muka rabu da kai a ajabat na duniya. duniya sai ta ba mu sha'awa alaisa kazalika aya ka muke kwanda masu wa mamnan nisa muka sunshini matan mu wal aulada kaga wannan ko ya nuna wani abu rayuwar sahabbai daban take Allah ya shirya musu rayuwar ya kalle su ya kalli matan. sai ya haɗa su da mata irin daidai da su. Tun da ana magana duk mata aure, to ba ta rabuwa da ƙanshi. Ita ce ba za ta daina sa turare ba sai lokacin da ta fiddare daga aure. Ta fidda sha'awa, wata ai takan je mata samun shi sai da Allah ina bukata ka sauwaƙe mai. In za ka yi aure, je ka yi aure na ga mataimako. amma ni ina son in zama matakka ne a duniya haka in zama matakka aljanna siyarwa kaga dama ka bani kaga dama ki kai ni ma zan taya ma gashi ka kai aure je ka ɗauki saniya ta ga wani sa can je ka sayar kai aure in har ba za ta ba za ki iya yin kwalliya ba to maganar auren ai bai taso ba dole ne mace ta zama tana kwalliya tana wanke kanta tutur da menene da menene ba gadi har mu'tazilawa wa a khawarijawa ne ina tana kowane littafi ne makanta nan masallacin dai. shi na zauna na ta mamakin ni magana dai. an jera su ne za a kona ko kuma yaƙi da aka shafa ba a yaƙi wata ta wata ta fito tana cewa yaran musulmai zo ka kashe ni Allah sunna na gaji da gyara kaina na gaji da wanke jikina na gaji da wannan abu ka zo ka kashe ni tafi aljanna kai yaro ko budurwa ta take ta mafaka ba su da tsoro mutanen nan To, amma mamaki ne, ah, to, ashe da masu baba muna to mu matan mu ina suka gado azabta. idan ka ga mace na kwalliya to miji take naiwa shi ma darasa za a yi ana gama wajen to ta gama kwalliya in ka ga za ta je kwalliya asibiti za ta je sai dai ta yi kwalliya likita ya ga kwalliyar sai ko kasuwa ta ga kwalliyar ma'aikatan ofis su masu ga kwalliyar amma miji ba zai ga kwalliyanta ba amma kaga su dole mata shi ne ake ce musu qasiratu tarfi qasiratu tarfi ba yana ɗauka ma'ana biyu ba ma'ana na farko sun hana mazan su kallon wata kaga sun sa mazan su sun rufe idansu su sun hana mazan su kallon ba wai gargaya ce kanka kuskura ka kalli wata kaji ko a'a irin shigar da take da irin kwalliyar da take da irin abun da take duk wacce ya gani a waje sai ganta karama ce da kana yana tuna matarsa ce karshen tsafta to kaga kafira ce ta hana wa mijin kallon wannan tunanin wata to sannan kuma kafira to tarfi ba ta neman wani mijin sai shi to amma a zamanin yau mu'uzamin matan alu sun daga aka suke ba kwalliyarsa ta zuwa anguwa ce kwalliyarsa ta zuwa wa'azi ce to shi isa ce ce mun muka zo da muka tashi daga inda annabi muka je muka shanshani matanmu muka shinshine matanmu da ‘ya'yayenmu, ‘ya'yan su ma haka suke tsaf-tsaf, tasfis mace ainihin mai abin nan ba ta barin ‘yatta da ƙazamta, ba ta barin ɗanta da ƙazamta. Kai shi karan kansa mijin yana so ya je gida ya ga ‘ya'yan shi fes-fes, ya ga matarsa tsaf-tsaf, amma je tar da gidan wata ko sha'awan gidan ma yayi kana law takununa ala kulli hali inda za ku kasance ta kowanne hali ala al-hali lati antum alaiha indi a irin yadda kuke a na la safahatkumul mala'ikatu to ai da sun dinga hannu da ku بأكفهم بأخفكم ولزارتكم في بيوتكم mala'iku da sun dinga kawo muku ziyara gidajenku, walau lam tuzunibu, da ja Allahu bi ƙaumin yi zunibuna, ai da ba kwa zunubi sai a kawo masu zunubi, tunda Allah na da siffa algafuru. Idan ba a samu masu laifi ba, yawa zai wa gafara. to don haka dole akwai masu laifi kai ya gafira lahu sai dai wannan ba karatu ne da za a karanta wa jahilai ba in jahilai kun ji wannan ku nemi ilimin abin a wurin malaman ku ba mu gane ba ba don kaza ba ashe saɓon shi ma wata falala ce za ka ce alhamdulillah to fa kaga ka biya saƙo rai ba shi ake nufi ba ma'ana wa'inda wannan magana ana faɗinta ne ga mutanen da za su nazari saboda su kalli sabo ina mu ma nan muna son masu cewa wai ko mu musulmai ne karatu in yi karatu laifuka su kai laifuka sai mutum dinga shakka shi ko musulmi ne to in ka tashi irin wannan wanda ya burkuce ya kai irin wannan martaba to shi za ka kawo wannan hadisi sai ya dawo sai saiti daidai tsakiya ya ci gaba da aiki in ba aka barin aiki zai lafafa kuma mala'ikata na wuce wannan a aka yi gafira lakum قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما gine جني يا جني يا جني قال لبنة ذهب ولبنة فضة أنهم لبنة دينار يا لبنة أضرها وملاتها المصر يا شد أكا كابا وبابا نتركين إن المسكين وحصباؤها اللؤلؤ يا شد اللؤلؤين والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم wanda duk ishi aljannan nan kai zai more la ya ba'usu ba zai wahala ba wa ya khaludu la ya mutu la lafiya buhu kayansa ba zai tsofe ba wala funa shababuhu ƙuruciyarsa ba za ta ƙare ba ainihin tawatsi na kwas da lagwasu ai kagumin da kai ka duba a cikin littafin nan ba a rasa shi cikin littafin abdullahi ba a rasa noniya ya kare ne to la ya fana shababu ta ga wannan nan akwai da babu ka ɗauke shi ne wannan in dai baka bacci ka ɗauke ka kwace shi in ka ɗauki sai ya kwana bakwai a hannunka daga nan a mayar masa in ya sa ka ki hararar shi in ka sake nan ma ya sake kwana bakwai ya to yanzu in dai kai bacci ya ɗauke har ya ɗauke baka gani ba ya kwan bakwai in ka sake in ya sake ɗauke to bakwai biyu da haka yi mallake shi Wala ya fana shababu kuma an haɗa ku zama wuri ya dole. Salasatun la turar da da'awatuhum. Eh, la ya fana ko shababu eh, shababu la ya fana shababu. Salasatun la turar da da'awatuhum. Akwai wasu mutane uku ba a soke anin da'awansu. Al’imamul Adilu wasa'imu da mai azumi shugaba ko shi ne ya san wannan yi cewa shugaban na yi masa du'a'i yana nafila yana nafila shugaban na ya shi cewa ne ya wani kai gaskiya kai adalci kai sa ne a cikin du'a'i sai komai ka na fura kaga ai shugaban da yake shiga na dinga kuka ya kuka ya kuka nan ta ke kira sakataren soke haraji kaza ka soke kaza ka soke kaza ka soke kaza sai da ya gama soke sauke a nan zaurensa bai fita ba shi kuma yana ƙara wata nafilan daga nan zo ya fice suka tafi to mai azumi hatta ya fitira ودعوة المظلوم حكا دعاء متوب دعاك توتا أينه آه، تهملو على الغمان لو كان تأكي أخن جرجي وتفته لها الأبواب السماوات ويقول رب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ظنت مكيك ولو بعد هيري لا يشيك